kama Allah ba zai karɓa ba ka girma manzan Allah ibadar ka Allah ba zai karɓa ba ka girma manzan Allah halayen ka Allah ba zai karɓa ba duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai ka girma manzan Allah gaba ɗaya addinin girmama manzon Allah ne daga girma manzan Allah ne kuma ake shiga tauhidi daga girma manzan Allah ake imani duka akan girmama manzan Allah aka gina addinin domin wa gaya maka tauhidin ya she wannan video wallahi garin ganin sa dai ban san yaushe yi ba amma dai ganin sa dai mm. a ƙara sa shi a ƙara sa shi na'am a ƙara sawa jama'a su ji sarki to masha Allah addini ba zai taɓa yiwa ba sai an girma manzon Allah da tauhidin kama Allah ba zai karɓa ka girma manzon Allah ibadar ka Allah ba zai karɓa ka girma manzon Allah halayenka Allah ba zai karba ba duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karba ba sai kaga girman manzon Allah gaba ɗaya addinin girmama manzon Allah ne daga girman manzon Allah ne kuma ake shiga tauhidi daga girman manzon Allah ake imani duka akan girmama manzon Allah aka gina addinin domin wa ga maka tauhidi? Hmm. Na'am, na'am. To dan Allah sarki. Wannan magana ba ita muka faɗa ka ce mana in bidiya ba. aka ce mana kai mun ɗauki haƙƙin Allah mun ba wa annabi. Tauhidi tauhidi to gashi dai in mu yan ɗariƙa ne gashi Aminu Daurawa. Yana magana yake cewa daga girmama manzo Allah yake shiga tauhidi. Ashe ba wai sai ka samu tauhidi bane ka zo ka ce aka girmama annabi a annabi ake fara nema ya tsaya a zuciyanka. Shi ne maganar da muka yi ranar mutane kasumance manzo Allah fa ya riga waɗannan abin da ake cewa arkanul islami ɗin zuwa. Shi ya zo da su ya riga su zuwa annabi ya riga sallah annabi ya riga azumi annabi ya riga zakka annabi ya riga hajji kuma an yi lokacin da annabin kawai ake so ka bi sunanka musulmi sunanka mumini ba lokacin da ba sallan ba zakkan ba hajjin ba azumin ba hmm. sadakan babu komai babu komai sai annabin shi dai Allah yake so da haka lokacin sai da tuna Khadija alaihi salam da haka ta shiga musulunci ta tarar da sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana tare da abin da tun kafin a farlanta mai sallah da zakka da hajji da azumi ta kuma yi imani da abinta da haka babban sahibinsa sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya tarar da annabi ya bi annabi kuma yana musulmi lokacin ba sallah ba zakka ba azumi ba hajji da haka sayyidina umaru shi ma ya zo ya shiga musulunci lokacin ya bi annabi yana mumini ba zakka ba sallah ba azumi ba hajji da haka sayyiduna aliyu amirul na alaihi salam ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ba zakka ba ba komai to yau kuma ka zo kana cewa wai sai ka tsayar da wannan kafin ka ba annabi mahaukaci ne kai su ma abubuwan da kake gadara da su din ba sa tsayuwa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa tsayuwa sai da annabi shine maganin nan ta malamin daurawa ko tauhidin ka Allah ba zai karba ban ba girmama annabi wannan haka take wallahi wannan maganar tasa wallahi da na ji maganar nan ɗazu akwai wani ɗan uwa ne ya turo min sai ya kamilu ya turo min wallahi tallahi wallahi sarki zaki kamar bacci bacci nake yi na tashi na zauna na kai minti biyar na yi cir in danna in ƙara ji in danna in ƙara ji na ce la ila illallah Muhammadu Rasulullah sallam na'am a alkhairi ya samu da aka mu su kwantar da hankalinsu muna kiran wahabiya su kwantar da hankalinsu da suke ganin yadda suke ganin gaba faɗa ba haka muke ba ko da sun ji wani lokaci muna ɗan sosa malaman su muna musu cakulkuli an gane muna yi ne saboda su ma suna ɗan taɓo namu sai sa muke ɗan sose malaman su wani lokaci amma su gane ba wallahi tallahi in mun haɗu da akan annabi mutuncin manzo Allah ya tsaya ba mu damu ka ce wai shehu Ibrahim sai ka bishi ko shehu Tijjani sai ka bishi ni na bi ibnu Taymiya ne da zan takura maka in ce sai ka bishi shehu Tijjani mm, mm. wannan gaskiya ne wannan gaskiya ni na ba dan Abdulwahabi da zan takura maka in ce sai ka bi shi Ibrahim kai Allah bai haska maka ka bi shi ba alan rabi sai a ce ka ka rike wanda ya maka ni ma ban nan rike wanda ya min amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya hada mu dole dukkan mu sai mun girmama shi shine wanda Allah ya ce wa in tudiu tahtadu in kun bi annabi za ku shiriya yawwa Allah ne ya ce aɗiƙun wa adiqur rasul ku bi Allah ku bi manzo Allah kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kun ce daga sai kuna son Allah annabi ya ce ku bi ni in kun bi Allah ya ganku tare da ni sannan Allah zai so ku shine Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana akan sa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara Wajen rasul lawajadullah tawwabur rahima da lokacin da bayi suka yi zunubi suka cuci kansu sun zo wurin kaya, ya suka nemi gafara Allah a gaban ka sannan ka nema musu gafaran Allah Allah ya ce da za su same ni ina mai karban tuban su ina mai gafarta wa zunubin Allah ne ya ce mu rike annabi shine kofar mu shine shine silatul wasli da khalqi wal haqqi eh. annabi ne gada da take haɗa Allah da bayi babu annabi babu Allah wallahi babu annabi babu Allah to je ina zaka ga Allah ka san shi ne ka san shi ne ta ina zaka san shi na'am wato annabi shine shi kawai shine kawai annabi shi yake hada Allah da bayi sai ka bi annabi ka je gurin Allah duk ran da duk wanda ya sake annabi yace zai tafi gurin Allah dan wuta ne dan wuta ne dan wuta ne yawa ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka san Allah ta kan manzan Allah ake zuwa gurin Allah ta kan annabi ake bauta wa Allah ta hmm. abin da ya so ya ga dama ya ce bautan Allah ne ta kansa ake bauta wa Allah in ya ce baya so haka za ka kura. Sallallahu alaihi wasallam. Haka da sai yancin ka kwaya ɗaya ne shi ne sai abin da annabi ya ga dama. Hmm. Yawa yancin ka kwaya ɗaya ne sai abin da annabi ya ga dama abin da ya ce bauta ne bauta ne wanda ya ce ba bauta ba ne ka kura. kuma bautan gaba ɗaya da sallan da zakkan da tauhidin da azumin da hajjin da sadakan da bin iyayen sunan su zero in ba ba ne sunan su zero wannan shi muke faɗa ya kaji wani ya yi ginkike ɗauki matsayin Allah ba da Allah da baka san shi ba sai tanin annabi to wannan maganar ta malami ni daurawa da maganar nan ta Ibn Taymiyyah yana da kyau yana da kyau su sani kuma yanzu sarki in dai manzo Allah bai faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce in kaga Allah ya taimake ku in kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta ku ya ce Allah yana taimakon ku ne yana azurta ku ne da albarkacin da ifai a cikin ku masu rauni hmm. haka manzo Allah ya faɗa eh, a cikin hadisin eh. a cikin hadisin sa'ad an mis'ab bin sa'adin qala ra'a sa'ad ra'a sa'ad radiyallahu anhu an ra'a sa'ad radiyallahu anhu anna lahu fadlan ala man dunahu sayyidina sa'ad sahabun manzo Allah ya ga cewa aini din nan ina da fifiko akan wani wanda yake ƙasa na na bi wani kila ni balarabi ne ni mai kuɗi ne ni mai kaza ne yana ganin yana da ɗaukaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce sa'ad kenan kun tunsaruna shin tsammanin ka Allah yana taimakon ku wa turzaquna kuna tsammanin Allah yana azurta ku illa bi du'afaikum inda ba dan albarkacin waɗannan ifan cikin ku ba waɗanda suke da rauni a cikin mu annabi ya ce albarkacin su muke ci Allah yake azurta mu albarkacin su muke ci Allah yake taimakon mu idan na ci albarkacin mai rauni na ci albarkacin mai rauni Allah ya taimake ni na ci albarkacin mai rauni Allah ya zarta ni me tsammanin ka kuma da na ci albarkacin manzo Allah dan haka mutane su gane annabi shine kofan Allah wa anta babullahi ayyum ri'in atahu min ghairi la kun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kai ne kofan Allah duk wanda ya je kan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je kan Allah ba ta kan manzon Allah ba to wannan mutumin ba zai shiga ba da haka mu abin da muke faɗa mutane a rike manzon Allah babban mushkilan mu da izala ne. ku ya hakuri ku kwantar da hankalin batun zaka ga kullun suna magana batun bin annabi bin annabi san annabi san annabi duka gaskiya ne shai gaskiya shai da muna roka kamin ka je wurin shi ta wurin Shak Ibn kabiya zancen da ya faɗa gold na ina so mu cire wurin da zaka ka maimaita mana insha Allah eh cewan inna qiyamul midhat wa eh, sana'i alayhi da ya faɗa masu kyakkyawa da ka faɗa kan eh shine eh. batun da ibnu taymiya ba ibnu taymiya yayi magana yace a cikin asarimul masul ya kawo shi yake cewa inna qiyamul midhati was sana'i alaihi wat ta'zimi wat tawqid qiyamud din kulli tsayuwan yaban annabi begen annabi ɗaukaka lamarin annabi da girmama annabi ibn taymiya ya ce qiyamud din shine addini zai tsaya da wannan abin addini zai tsaya Wasu suquda zalika su suqudu din kulli faduwan girmama annabi Ban annabi ganin girman annabi darajar annabi ibn taymiya ya ce wannan abin addini zai rubuce gaba daya shine sannan kuma sai ka haɗa shi sa a wannan zamanin shine ka ɗauki maganan eh, Sheikh Aminu Daurawa ka haɗa mana in ka ɗauki maganar Sheikh Amin za ka ga maganar ta fito maka fes. Sarki ana jina? Masha Allah, ya eh, shi muna ji. Yawwa, to da aka yin an ɗauki maganar malamin daurawa aka haɗe ta da na yi wani tanyan nan za a ga ta fito fili. Sosai, sosai. Wato, da kai magana ɗazu, ka ce ko da ah, ba komai da imana wabiya in la su kama wannan maganan shek ibn taymiya da shi ne mafi alkhairi sosai da su kama wannan maganan nashi in sun kama maganan ibn taymiya na ya fi musu alheri wallahi dan za su ga maganan ibn taymiya da ya faɗa yanzu ta yi daban billahi ladin da abin da su suke kai za su ga maganan daban abin da ibnu taymiya ya faɗa yanzu dan Allah sarki zaki kana ganin ibnu taymiya ne zai zo ya ce maka na'am ah, ibnu taymiya ne zai faɗi wannan magana sai ya zo ya ce da sunan tsaye da tauhidi kuma na gaya muku ku ce ba ku son taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam na'am duk yadda muke da sabani da ibnu taymiya da yadda muke kallon sa amma wallahi sai ya sa ranar a wani karatu na na faɗa ka gani yadda nake ganin ibnu taymiya hmm. ni ba wani kuduwa na bane ban dauke shi bakin komai ba amma wallahi wallahi in na ga wahabiyan yanzu wasu irin waɗannan suna jingina kansu da ibn taymiya ba karamin takaici nake ba na san sun zalunce shi wallahi eh eh ai da na faɗa wani karatu na wallahi me yasa shayi me yasa saboda ka gani shi ibn taymiya ko batayi yi da gangan ya san ya bata saboda yana da karatu duniya ittifaqan an yi ittifaqi ibn taymiya malami wannan abin sha faɗa ko anan page eh ka sha faɗa ka sha faɗa malami ne amma waɗannan yanzu ba mai fitowa yana ce wai baya son taimakon annabin nan shine ba mai fitowa yana ja aya baki duni jami'an sun malatan zuruni sun malatan zuruni haka bai ke karanta aya baya iya bambance tsakanin anzara yunziru da nazara yanzu ko eh, nazara yanzu baya iya bambancewa baya iya bambance af'ala da yufilu af'ala yuf'ilu da fa'ala yaf'alu ko yaf'ilu baya iya bambancewa sannan kuma la tunziruni habba habba kuma wannan ka dauke shi kamar na shi da ibnu taymiya wallahi ka cuci ibnu taymiya ka cuci ibnu taymiya magana ta gaskiya muna gaya musu gaskiya su sani duk da muna mun san matsin da take tsakaninmu da ibnu taymiya tsakaninmu wuta ne to amma fahimtar da muka yi masa mun san irin waɗannan mutanen a jingina su wallahi an cuce shi da aka magana ta gaskiya su ji tsoron Allah malaman su su dawo kan irin usulubin malami na daurawa maganar da ya faɗa akan manzo Allah ita ce magana ta gaskiya manzo Allah tauhidinka ba zai amfani ka ba in ba girmama annabi ibadinka da sallarka da ka ba za su amfani ka ba in ba girmama annabi su dawo amma kawai su je su ɗebo wani wani rubabbun malaman su a wani malamin tafsiri ne annabi bai da amfani annabi bai isa amfanar da kai ba haka fa haka fa haka fa wani mataccen malamin su suka dauko yana gaya annabi annabi bai isa amfanar da kai ba annabi bai isa amfanar da kai ba kaga wannan musiba sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka mu abin da muke faɗa idan ana son a ga ƙarshen fitinan nan ta ƙari an daina wannan abubuwan su daina maimaita wannan maganan a cikin masoya manzo Allah su daina maimaita ta a cikin masoya annabi ba ka san taimakon annabi to masha Allah Allah ya Allah Allah ya bada sa'a je ka baka son taimako annabi rike a zuciyanka in ka je ka yi wa Allah bayani amma kar ka yadda ka shigo cikin musulmai cikin musulmai ka zo ka dinga maimaita musu baka son taimakon annabi kar ka yadda ka shigo cikin musulmai ka dinga maimaita musu wannan ita ce magana ta gaskiya in kai haka cin fiska ne rashin mutunci ne zagin manzo Allah ka shigo cikin musulmai kana nuna musu wai kai baka son taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah yana ga mana cikin alqur'ani wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa antazakum min hada kuna dab za ku fada wuta manzo Allah yazo ya ce ce sallallahu alaihi wasallam to da annabi ya ce ce mu kana nufin hadda yan bayani ya yan bayani banda kai banda ni hadda ni hadda kai ashe annabi ya taimake ka akwai babban taimakon da ya maka da ya wuce nuna maka Allah ya ce ga aljanna in ka bi hanyar zaka je aljanna nan kuma hanyar wuta ne in ka bi zaka fada wuta wai ka ga mutane an dawo ana magana akan manzo Allah kowane kare da duki yana iya saka baki wato duk wanda ke da wannan kadiya shawaran ka ne ya bashi a zuciyar shi kawai ya rike haka ya bashi a zuciyansa ya rike ka bar abin a zuciyanka ka rike ina kai ka ce baka son taimako annabi ne to Allah ba da sa'a rike abin ka a ka. ka daina fito da kalmomin kana cutar da masoya annabi kana cutar da musulmai ka daina ka daina yi ƙarshe garin cutarwa kuma kai ma ka je ka jefa kanka a halaka kamar yadda wannan dan sakwatan yayi kuma duk wanda zaka ga ya fito akan wannan abin sarki in dai ba wai ya fito ya ce ɗaukan doka a hannu kuskure ba ne ya fito ya ce wai zai yi maganan a'a kaza kaza munafiki ne munafiki ne munafiki ne duk wanda za ka ga ya fito in za ka fito ka ce ɗaukan doka a ah, hannu ba kyau wannan ya eh, muna tare da kai amma ka fito ka yi ta wani walawala don an ce ba a son taimako annabi kaza kai ma munafiki ne kowaye ya faɗi wannan kowaye ya fito yana wannan maganar munafiki ya hmm. kamata mutane su gani girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa da kowa darajar manzo Allah ta fi mana komai da komai fa dai na bilar wa ya dauka na ibtida bi abi wa ummi da iyaye da fansan iyaye da fansan yaya da dukiyoyi akan mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya taimake mu amin Allah ya ganar da mu Allah ya sa mu dace albarka amin sallallahu alaihi wasallam to jama'a alhamdulillah shay ya isar da karatu za mu doki kira uku ne jama'a ku ya kure uku ba za mu wuce sa'annan kamin mu doki kiran shay akwai wani bawan Allah